wanda ya daidai da bakwai ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da da shida. muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa kin Allah da yaddarsa da kaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Khattab wanda aka fi sani da masallacin dandali tudun wadan Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da karatun littafin minhajul muslim na babban malamin musulunci a sheikh abubakar jabir aljazairi muna roƙon allah ta'ala ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shi ne karatunmu na ɗari da hamsin da takwas cikin jerin gwanon karatuka wannan littafi mai albarka muna cikin alfaslu sani ashar fi jumlati akhlaqin zamimati الظلم alhasadu alghishu arriya'u al'ujubu al'ajazu alkasalu wato babin da yake magana a kan wato fasali na sha biyu wanda zai karantar da mu bayanin waɗansu ɗabi'u miyagu kamar zalunci hasada algushu yin abu dan a gani jiji da gai gazawa da kafala duk waɗannan ɗabi'u ne da bai kamata a samu musulmi yana da ɗaya daga cikinsu ba Allah ka tsare mu to karatunmu da ya gabata mun fara da mummunan ɗabi'a ta farko zalunci hatsarinta da bala'inta da makoman mai yi Allah ka tsare mu malin yayi kyakkyawan shimfiɗa inda ya karantar da mu hatsarin zalunci mun fara anwa'u zulmi salasatu nau'ukan zalunci guda uku ne sai lokaci ya mana halin sa. da haka za mu tashi a gabar da malin yake cewa anwa'u zulmi salasatu nau'ukan zalunci kala uku ne idan aka ce zalunci mafi yawancin mutane sun takaita zalunci ga wani ya zalunci wani la zalunci yana da faɗi al'amarin zalunci ya wuce a ce wane ya zalunci wane kaɗai al'amarin zalunci yana da faɗi nau'i na farko zulmul abdi li rabbihi bawa ya zalunci ubangijinsa bawa ya zalunci ubangijinsa Allah ka tsare mu idan mutum ya zalunci ubangijinsa aiko ya zama cikakken azzali mala yake zulmul abdi li rabbih bawa ya zalunci ubangijinsa wa zalika bi an yakunu bil kufri bihi mutum yana zalunta ubangijinsa ne <clears throat> ta hanyar kafirce ma Allah idan Allah ya halice ka dan ka bauta mai kuma sai ka kafirce mai to ka zalunci Allah wala subhana Allah madaukakin sarki yana cewa wal kafiruna humu zalimuna kafirai sune azzalimai malamai suka ce Allah ya taimake mu da Allah ya ce wal kafiruna humul zalimuna da kowa ya shiga wato da ya ce wal zalimuna humul kafiruna to da kowa ya shiga uku ya lalace to amma sai Allah ya ce in kana neman original azzalimi to kafiri shine azzalimi domin ya dauki haƙƙin wani ya baiwa wani haƙƙin Allah ya ba wani Allah wa yakunu bi shirki bi ibadati zalunci ga Allah yana faruwa ne ta hanyar yi ma Allah shirka ibada bi an yasrifa ba'd ibadatihi ta'ala ila ghairihi mutum ya karkatar da ɗaya daga cikin ibadun da ake yi ma Allah ya ma wani Allah kamar ai ma wani sujjada kamar ka roki wani ya baka abin da babu mai iya baka sai Allah kamar masu zuwa kabarruka suna roƙonsu Allah ta'ala yana cewa in tad'uhum la yasma'u wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah yace wadannan da suke mutuwa ana zuwa kabarrukansu ana roƙonsu Allah yace in tad'uhum la yasma'u du'a'ukum in kuka je kuna kiransu ba ma sa ji walau sami'u kaddara sun ji mastajabu lakum ba za su amsa muku ba sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati ranan alkiyama yakfuruna bi sai Allah ya kira kiran matacce shirka Allah bai ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi ba ranar tashi alkiyama za su kafirce mu roƙon da kuka yi musu Allah bai faɗa haka ba sai ce wa yawmal qiyamati ran tashi ya yakfuruna bi shirkikum za su kafirce ma shirkar da kuka yi su ce su ba ruwansu kuma yanzu wannan al'amarin aƙida da al'amarin tauhidin nan da ake ta magana a kai mutane za su ga kamar fa an waye har yanzu ba a waye ba fa kuna ganin yanzu a nan zariya wani ya mutu na joni ya fito a social media yana kiran sunan shi yana cewa wane ku jaddada ma kawunan ku rahama ma'ana yanzu wannan burgitaccen da ya mutu shi mai rahama ne da aka ya jaddada ma kanshi rahama wannan da hausa ne fa ba da wani yare ake yi ba fa da hausa ka ji mutum ya ce ma wani ya ma kanshi rahama don Allah ya tambaye ku wake wake rahama yanzu an ɗauki siffar Allah an baiwa wani Allah da ka wajibi ne a gare mu mu ji tsoron Allah mu tsaya mu koyi aƙida mu san Allah yadda ya kamata idan mutum bai san Allah yadda ya kamata ba zai dade yana yin hayaniya da sunan yana addini in zaka shekara ɗari da wannan aƙidar wallahi mutum ba musulmi bane Allah ka tsare mana imanin mu Allah ya tare mana imanin to sai malam ya ci gaba da cewa kafirci wato zalunci shine ka sarrafa abin da ake yi ma Allah ga wani Allah duk abin da Allah ke iya yi in ka ce wani Allah ya yi to ka yi zalunci kuna fahimta na da kyau ko? to Allah ka tsare mu daga yin zalunci wa qala subhana Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka ga Allah zalunci ne wanda yake mai girma Allah ta'ala ka tsare mu daga yin shirka jama'a kun gane ko mala yace zalunci kala kala kala uku na farko shine yin zalunci ga Allah ma'anar zalunci ga Allah ka sarrafa abin da Allah yake yi ga wani Allah abin da ake ma Allah kai ma wani Allah ikon Allah ka ce ikon wani ne isar Allah ka ce wani zai iya yi kuna ganewa an ce ɗaya daga cikin shehunnai muridan shi sun tashi za su kawo mai ziyara an yi waya ga sunan zuwa ga sunan zuwa an sanar da shi an yi girke-girke an yi girke-girke suna cikin tafiya kawai sai suka yi hatsari duka motar sai aka mutu bayan sun mutu gaba ɗaya sai aka ce aka gaya ma shehu shehu ya ce suwa da ba su zo ba yanzu aka ce ai shehu sun ya tsari sun mutu ya ce sun mutu kamar ya sun mutu aka ce sun ya tsari sai ya kira mala'ikan mutuwa ya ce zo na. da ya zo sai ya ce kai waɗannan da ka ɗauki kiransu baka san za su kawo min ziyara ba ne ce shehu ka yi haƙuri ban san gurinka za su zo ba sai ce to ina rayukansu ya ce ga rayukansu na a cikin jaka zan kai ma Allah ya ce ban jakar yana ansa sai ya zazzage sai ce an fasa mutuwa shi ke wannan jaske a tsaye sai suka taya suka shiga da rayuwarsu wani fada hausa ake fada fa ba wai da wani yare ake fada malam inda da larabci ne kila ka ce ba mu iya larabci ba ko ba mu iya mantiki ba ko na hau ko sarfu ko kaza ko kaza da hausa ake faɗan irin waɗannan abubuwan fa kuma a yau an waye gari 'ya'yan ahlu sunna ga sunan matasa aƙida yanzu ta yi sassauci ga zukatan matasa mu a aƙidar mu ba ma cewa duk wanda baya izala kafiri mu ba ma faɗan wannan amma wallahi duk wanda muka tabbatar da ba cikakken ahlu sunna ne, aƙida shi gurbatacciya ne ba ma bin shi sallah yanzu yaran mu babu ruwan su kowane masallaci sallah suke ba mu ce kar ka yi sallah a bayan kowa ba kuma ba mu ce ka yi sallah a bayan kowa ba kuna gane wannan ka'idar ba mu ce ka yi sallah a bayan kowa ba kuma ba mu ce karka yi sallah a bayan kowa ba amma muna cewa duk wanda da shi ta fito ɓalo-ɓalo kafiri ne mushriki ne nan ba a sallah a bayan shi ba a cin yankan shi in ya mutu ba a mai sallah in ya mutu ba a cewa Allah ya gafarta mai amma lokal ɗan shirme yana bibiya bai ma san me ake yi ba wannan ba za ka yi mai hukunci ba amma waɗannan rukusul kufur manya-manyan wato kawunan kafirci kuma jagorori waɗanda suka bayyana kafirci ɓalo-ɓalo waɗannan mutanen ba a nema musu gafara ba a tausaya musu da musu ma ba su tausaya mu dokar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Allah ka tsare mana imanin to nau'in zalunci na biyu zulmul abdi li ghairihi min ibadillahi wa makhluqatihi zaluncin bawa ga waninsa daga cikin bayin Allah da halittun Allah ka iya iyawanka yi ma Allah shirka kuma ka iya iyawanka a ka da mutane karka zalunce su idan aka ce zaluntar mutane da yawa an ɗauka ɗunwa ne da kiwa ne ko ya kashe wane ko ya karya wane ko ya cima wane ciwo to ya zalunce shi ko in ya ci dukiyarsa ya zalince shi tabbas waɗannan zalunci ne amma nau'in zalunci bai tsaya a kan waɗannan abubuwa guda biyu dukiya da jini ba mala ya hanyoyin zalunci wani ya zalunci wani ga su kamar haka wa zalika bi aziyatihim fi a'radihim yana daga cikin miyagun zalunci mutum ya zalunci dan uwansa a mutuncinsa kaga mutuncin mutum wallahi gara ka ci kudin mutum da ka ci mutuncinsa bahaushe yana cewa mutunci madara ne idan ya zube sai daga ka kwashe wani abu a yau mutum ya fito ya ci mutuncin wani a cikin social media ba komai ba ya mai sharri ya mai kazafi ya tozartar da shi ya kaskantar da shi ya wulakanta shi ƙarshenta a zo a ce fito ka ƙara ba shi haƙuri ko ka ta kanka ko? To lokacin da ka ci mai mutunci kafa ki abin ya tafi, wani ba zai ƙara ganin ka dawo ba, ka riga ka zo mishi da mutunci. Shi sa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wata rana yana bacci, mala'iku suka zo suka tace ce zo mu tafi. Annabi ya bi su, aka dangi shawagi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya aka kai annabi aljanna ya ga aljanna ya shiga aljanna ya taka kafa aljanna aka nuna mu manzon Allah nau'ikan azaba daban-daban bala'i daban-daban musifu daban-daban cikin nau'ikan azabar da aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna wa manzo Allah ga wani mutum an kwantar da shi a rigingine shi in ya mutu nau'in azabar shi za a kwantar da shi a rigingine a ɗauko lauje na bakin ƙarfe a caka a bakin shi sai ya limi a ɓara bakin sai an kai ƙeya a caka wannan bakin ƙarfen a hancin shi a ɓare sai an kai ƙeya a caka a idan shi a ɓare sai an kai ƙeya sai an yi damejin ɓangaren fuskar shi na dama sai mala'ika ya juya ɓangaren hagu ya ɓara baki ya ɓara hanci ya ɓara ido gabanin mala'ika ya ɓaɓɓara wannan gefen wannan gefen ya koma yadda yake haka nan za a yi ta mishi azaba har a yi tashin alkiyama maza Allah ya ce subhanallah barki ya tabbatar ma Allah ma haza me wannan waye wannan wani laifi yayi mala'iku suka ce manzo Allah in talik in talik tafi mu je tafi mu je tafi mu ci. aka wuce aka nuna mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani mutum shi kuma an kwantar da shi a rigingine ga wani mala'ika ya dauko wani katon dutse sai ya kada dutsen sama sai ya kalli wannan mutumin da yake kwance sai ya rotsa mai yanda kasan an rotsa ma kankana dutse sai kan ya tarwatse sai dutse ya gangara sai mala'ika ya je ya ɗauko dutsen kafin ya dawo Allah ya mai da kan shi yadda yake sai ya ƙara rotsa mai kan haka za a yi ke mai azaba tun daga ran da ya shiga kabari har a yi tashin alkiyama maza Allah hankali shi ya tashi ya ce subhanallah. sarki ya tabbatar ma Allah me yayi mala'iku suka ce mashi in balik in balik wuce mu tafi wuce mu tafi aka nuna ma annaba azaba daban-daban aka nuna mai aljanna aka nuna mai wuta daga ƙarshen hadisin yana da tsawo sai mala'iku suka ce bari mu gaya maka bari abin da waɗannan mutanen sai Ka ga wancan mutumin da aka kwantar da shi a fara baki a fara hanci a fara ido ka san laifin shi annabi ya ce ban san laifin shi ba annabi ya mala'iku suka ce shine mutumin da zai yi ƙarya a cikin gidan shi kafin ka ce mai ƙariyar tablugul Afaf ta kara da duniya gaba ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma abai wannan hadisin tsantsar imani da annabi ya sa suka yadda amma tunaninsu da kwalkwalansu da hankalinsu bai taba kawo kai karya a layin rimi ta kai Legas ko balantana kai ta kai Abuja ko ta kai Ingila ko ta kai duniya malaman hadisi duka masu sharhin hadisi in suka sai annabi ya faɗa min yadda amma ya abin zai faru ba mu sani ba amma kai da ka zo a wannan zamanin yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yanzu nan za ka yi abu ya watsa duniya shi isa azabar 'yan social media to ta fi azabar kowa muni shi isa a hirɗinka da yin rubutu ka ci mutuncin wani ko ka ƙasƙanta wani ko ka tozarta wani ko ka wulaƙanta wani wallahi karkai wannan musamman mai mutunci ka kalla abin da yake faruwa a garin nan kwanan nan wani malami sun samu saɓani da wasu 'yan siyasa wannan ɗabi'a ce ɗan adan ne shi ‘yan adan ne su zai iya yin kuskure za su iya yin kuskure ƙaddara shi ya kuskure ɗari bisa ɗari daidai ne a yau listin malamai a watsa ma duniya wai an taimake su an ba su buhu ɗaya na shinkafa yanzu wannan girmama malamai ne ko wulaƙanta malamai cin mutunci ne ga malamai ko ba cin mutunci ga malamai ba shinkafan nan fa an ba malami an ba jayi an ba musulmi an ba kafi an ba mata an ba maza an ba liman an ba ɗan daudu an ba mata wuri an ba karuwa to me yasa su sauran ba za a fito da sunayensu ba sai sunan malamai wannan abin wallahi wulakanta malamai ne kuma malaman nan suna taka rawa ga harkar siyasar nan yanzu tukuncin da za a yi musu kenan kuma yanzu don ka ba mutum buhun shinkafa ka taimake shi ne don Allah ka taimake shi ne sa'annan kai ne ma ka bashi ma kai ka bashi ba to wannan cin mutunci ne kuma wannan abin mu yana mana raɗaɗi manyan malamanmu iyayenmu iyayenmu waɗanda sun shekara talatin arba'in suna kankan da al'umma wai an ba su buhun shinkafa yanzu za a yaɗa wai ya maɗiɗi wanda ma ya saki abin wai yanzu kaɗan kuka fara gani ma'ana nan gaba za a abin da ya fi wannan wulaƙanci ba muna kira ga 'yan siyasa mun san ɗabi'a ɗan siyasa in ya ba da abu yana so a san ya bayar to amma a hirɗinka da taɓa mutuncin malamai su malamai luhumul ulama masmum wato naman malamai cin mutuncin malamai guba ne duk wanda ya shiga rigar malamai ce zai ci mutuncinsu ko wala lalata shi Allah yake abin da ya sa muka ji zafi malamanmu da aka tozartar kaddara wani ne kawai ɗan jagaliya ya yi to ya kamata waɗanda aka danganta abin gare su fito su barranta kansu su ce ba mu muka yi ba ba da hannunmu muka yi ba Sannan to ya ma za a yi ba da saninsu ba yaya aka yi aka san sunan malaman nan duka da nambobin wayoyinsu kuna gana husar ya aka yi za a iya sanin sunayen malamai amma ba dole bane ka san nambobinsu ba muna kira ga duk wanda yake cin mutuncin wani ya bari musamman 'yan siyasa kuma irin wannan lokacin ba irin wannan lokacin bane za a ma masu mutunci mutunci a ce wai an ba su buhun shinkafa ni abin da ya fi bakanta min rai sunana ne farko wallahi a listin suna ne number one ni ne number one na'am na'am na haka ne a ya ma zama ai ya gane maya a to wani kara a a ku saurara ba zai yi ka faɗa haka ba Abu zai ka ce malamai su yana wurɗa da 'yan siyasa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sannan idan aka ce a daina hurɗa da 'yan siyasa su ɗaliban da ake kantar da su mai suke ma malaman kuna gana hausa na ai laifukan masu yawa ne masu laifin suna da yawa yanzu akwai malamin da ya fi ƙarfin shinkafar na akwai da kuma wanda shinkafar ta fi ƙarfin shi shinkafar kuma ta fi ƙarfin shi amma dai waɗanda aka kira sunan su aikin mutunci ne yanzu ni iri na gida na kusan mutum talatin nake ciyarwa dan ka da buhun shinkafa kwa wallahi kwana tara shinkafa take a gidana buhun shinkafa kwana tara yake a gidana to yanzu ka da buhu baɗi ka ƙara ba to me kai saboda Allah gaskiyar magana ba a ji daɗin abin da aka yi ba an wulakanta malaman addini kuma da aka taya sai malaman ahlus sunna kadai su kadai aka ba shinkafa ba ba malaman ɗarika ba ba ba kiristoci ba ba ba fasto fasto ba ba ba karuwai ba ba in daudu ba wane ne ba ba shinkafa ba ba wanda ba ba shi ba wannan cin mutunci ne ga malamai waɗanda suka yi in sun yi da manufa to wallahi su gane sun jawo kansu bala'i in kuma da kuskure ne ba su san an yi ba su yi maza maza su fito su ba da haƙuri su su barranta kansu kuma kada haka ya ƙara faruwa kada haka ya ƙara faruwa duk wanda ka yi mishi abu indan Allah ka yi mishi to ka yi shiru ka kyale shi tun gabanin a fara wannan siyasa mutane suke rayuwa Allah ya kare mana imaninmu Allah ya kare mana mutuncinmu shi yasa wasu malaman kai kuma ka'ida wani zai ce an baka karka karba la a musulunci manzo Allah ya ce duk wanda aka bashi abu bai roƙa bai karɓa. amma idan kaga za a ci maka mutunci za a ci zarafinka kana da incin ka ce ba za ka karɓa ba sa'annan abin da ba su sani ba waye ɗaya na rantse muku da Allah wallahi yanda ake zuwa gidajen malamai ana neman taimako wallahi ba zuwa gidajen wasu 'yan siyasa na rantse muku da Allah ban san wani ba ni a rana ba a zo guri na neman taimako mutum goma su na rantse da wanda rayuwa ta take hannun shi duk matsalar al'umma yanzu ya dawo yin malamai rashin lafiya malami sulhu malami eh, makaranta malami ɗaurin aure jana'iza malami Yanzun nan zan zo ɗalibi ya zo min da takarda yana neman in taimaka mai da kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin zai tafi makaranta na ce ka yi haƙuri ban da shi amma zan ma mutanen arziki magana ga wani taimakon da za a iya maka haka fa malamai suke rayuwa fa ka shiga gida ka tarar da wata tana jiran ka akwai matan da ta zo ta kawo kuka aka ce ki haƙuri ta buɗe cikinta in ka ga yadda cikinta yake wallahi ko baka yi niyyar taimaka mata ba sai ka taimake ta to an bar malamai cikin talauci da wahala da kaskanci kuma wai an dan musu wani abin alkhairi sai a zo ana yama idi da su ana cin zarafin su ana wulakanta su tabbas akwai nau'ikan kurakurai da wasu malamai suke idan wani ko yi laifi ba daidai ba bane ai musu kudin goro Allah yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra idan wani ya yi laifi to ka tsaya akan wanda shi ya yi laifi shi wanda ya yi laifi ka mu'amalance shi kuma kyakkyawan mu'amala amma lalle muna gaya ma yan siyasa su daina abin da suke su daina abin da suke dama abin da ake ba baya kashe kishi baya kashe kishi Allah ka tsare mana mutuncin mu to malai ta ga cikin zalincin da mutum zai ma wani ya taba mutuncin shi to wannan karan ka an taba mutuncin malamai wa zalika bi adiyatihim da cutar da su fi a'radihim a mutuncin su aw abdanihim ko a jikin su wannan bai wai sakaitu ga malamai ba duk musulmi ci mutuncin shi kuma ko da ɗin siyasa ne dan uwanka yanzu abu ne mai sauki kana fitowa takara a cikin ɗan dan ne kai kuma wallahi tallahi baka luwaɗi kana fitowa takara sai a ce ɗan dan shi'a ne kai kuma wallahi baka shi'a kana fitowa takara sai a ce maka ai mazinaci ne kuma kai baka zina kana fitowa takara sai a ce wato macuci ne kai ko kuma baka da uba baka da asali ko a ce babanka ya taba satan buta a ta kirkire kirkire kirkire a ci mutuncinka a ci zarafinka ko a ce takaddun ka na ƙarya ne kuna ganewa shugaban ƙasa ba aka ce bai gama sandiri ba shugaban ƙasa ce yanzu don Allah ko ya gama ko bai gama batun da ya zama shugaban ƙasa a haƙura mana kyale shi kuma ya zama janar na soja to cin mutunci ba daidai ba ne ‘yan siyasa kasu ci mutuncin yunan ‘yan siyasa malamai kasu ci mutuncin ‘yan uwansu malamai, eh, ma'aikata kasu ci mutuncin shugabanni, cin mutunci zalunci ne karka zalunci kowa a mutuncin shi, ko kuma gangan jikin shi. Au amwalihim ko dukiyoyinsu bigai da haƙƙin ba tare da mai haƙƙi ba. Ƙwale Nabi sallallahu Alaihi wasallam annabi yana cewa, Man kanat inda hu mazlamatun li akhihi manzala ya ce duk wanda ya san yana akwai wani zalunci ya zalunci wani dan uwansa ka taba cin mutuncin wani ka yi mai sharri ko kazafi ko kudin shi ko jikin shi ko yayin shi ko matan shi ko wani al'amari na shi annabi sai ya baka hanyoyin cin mutunci min irbihi abu na farko da annabi ya fara kawo shine mutunci abu na farko mutunci duk malamin da aka sa listin shi a wancan listin ba a turo maka wannan listin ba mutum hamsin su turo maka kowa ya gani sai ga wani sani wane sai ya tura maka ka ga yaro ɗan ƙarami ka haifai sai ya turo maka wai an baka buhun shinkafa a sa a gurup gurup wani a status ɗin shi ma zai sa in ya wuce 24 hours ya ƙara mayarwa wai an ba malamai shinkafa ina laifin shinkafa da mai da nama da kayan miya a ce ka ciyar da shi na wata ɗaya ka iya fitowa kai alfahari kai mai gori Allah ya kyauta annabi ya ce duk wanda ya san ya ci mutuncin ɗan uwansa a mutuncinsa au min shay'in ko dukiyarsa falyatahallalhu minhu al-yawma annabi ya ce a yau da ka ji karatun nan ka je ku warware Kabla an yi Allah ya kuna dinarin wala dirhamun tun gabanin aje lahira babu dinare ba dirhami ba naira ba dala a nan lahira in ka ci kuɗin mutum za ka biya kuɗi ko in ka ci mutuncin mutum zai yi claiming damage haka ne ko ba haka ba ka je ka ce ya ci mutunci na a biya ni damage miliyan kaza ko dubu kaza to ran tashi alkiyama in yayi claiming damage ba kuɗi zaka bashi ba bari ka ji me zai faru in kana lahu amalun Salihu, annabi yace in ka zalunci mutum kai ka je ai ka je da ma Allah da aiki na gari ukhiza minhu sai a ɗibi ladanka a bashi bi kadri mazlamatihi gurgurdan abin da ka zalunce shi wa illam lam yakul idan ka zalunci mutum kuma aka je lahira ba ka da abin arziki ba lariya ukhidha min sayyi'ati sahibihi sai a tattaro zunuban wanda ka zalunta fa humila alaihi sai a jibga maka da aka jama'a musulmi kowa ya tsaya ya gani ka taba zaluntar wani a ofis a mota a caba a siyayya ka je kowarwani da yawan ana maganar zalimai, ana kawo ma'aikatan gwamnati ko jami'an tsaro ko miyagun 'yan kasuwa na yi talaka kana iya zalunta don uwanka baka sani ba mutum nawa yake kai ɗinki gurin tela tela ya so step color ya so shafi ya so kaza ya so kaza ya so kaza ka an shi ɗinkin ka ce ba ka je ka dawo ba ka dawo ba sai ka biya ranar tashi alkiyama to nawa za ka hau a caɓa kana isa ya ce ɗari takwas ka ce nan da nan ɗari takwas ni ɗari biyar zan baka ya ce ba zai an shi ɗari biyar ba ya yi fushi ya buga mashin ya tafi ka ce kai ka jiyo sai ka biya a layira ka tsaya ka yi makanka karatun tanar kana bodin sukul ka cuci mai inyamara ko bai rabiya ko wani mai tire da amami market tun kana sakandiri sai ka biya ka je nysc ka yi cuta sai ka biya wasu kuɗi na tuwatuwa sun gitta a ofis ka ruma wallahi sai ka biya to ya za ka yi idan waɗanda ka zalinta ba ka san su ba domin yanzu wani ka zalince shi ba ka san shi ba ko ka san shi baka san inda zaka gan shi ba to sai malamai suka ce sai ka ɗauki kwatankwacin wannan kuɗin da ka zalince shi sai ka yi sadaka da shi ka an shi buhun shinkafa gurin mutum dubu hamsin sittin saba'in ɗari ka ce za ka kawo baka kawo ba ke yanzu kuma ya mutu ko ya bar garin ko ma an rushe shagon sha kasuwa baka san inda zaka ka gan shi ba sai ka ɗauki wannan dubu sittin ko kuma ka so buhun shinkafa ka zo masallaci ka ce to za a ifa abincin azumi a ciyar da masu azumi to ana fatan Allah zai ɗauki sa ya biya mai idan kuma suna da yawa to sai ka yawaita ayyukan alkhairi ƙur'anai ɗaukar nauyin marayu eh, ifar taimakon talakawa da makamantansu idan kuma kai ba ka da abin da zaka biya to sai ka yawaita ayyukan alheri dan an je lahira a biya shi aladanka a ɗan rage maka wani abu baccin dare Allah ya maka albarka baccin dare sai ka rage ka yi sallar dare ka yi azumin nafila don ya zama an biya waɗanda ka zalunta da mene ayyukanka na lada Allah ka ƙware mu daga zalunta kowa wa ƙada sallallahu alaihi wasallam baya ga cikin zalunci ka ɗauki ma'aikata aiki ka kibiyar kana da private school ba hujja bane ka biyan malamai ka ce wai yara ba su biya kuɗin makaranta ba la kai kai sosin ka biya su domin wa ya dauke su aiki to kai za ka biya su wannan matsalar har islamiyu har makarantun hajja duk waɗanda matsalolin ana samun ko ka ɗibi ma'aikata a yi maka gini mutane su tashi baka biya su ba ko wanki da guga ko wankin hula ko shushaina ko markaɗe ko nitsa duk waɗannan abubuwan ka yi kaka tsantsan karka je lahira da haƙƙin wani Allah ta'ala yana cewa wa qad khaba man hamala zulma wa qad khaba man hamala zulma wanda yayi dakon zalunci wallahi ya tabe ranar tashin kiyama Allah ka fare mana imani wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzala yana cewa man iktafa haqqan ra'in muslimin bi yaminihi duk wanda ya yanki wani haƙƙin dan uwan shi musulmi da rantsuwar ƙarya kawai mutum ya yi rantsuwa ya ce wallahi ka zana wani alhali ba na nashi ba faqad aujaba Allahu lahu nara annabi yace wannan Allah ya wajabta mashi shiga wuta jama'a akwai bambanci da zalunci a shuru da zalunci da rantsuwa ka ce wallahi naka ne alhali ba naka ba to idan mutum yana rantsuwa to shi wannan aka je na hira Allah turbada shi yake a wuta kai ba shan ruwa da hannun hagu ba hannun dama annabi ya hana shan ruwa da hannun hagu don haka karka zalunci wani in ya kama karka yi rantsuwa akwai rantsuwa kala-kala ce akwai al zamus rantsuwa da take turbada mutum a wuta abu ka san ba naka bane ka ce naka yi, ka ba mutum aiki dubu goma nawa ne advance dubu biyu saura nawa dubu takwas ranar da ka zo an sa sai ka ba shi dubu biyar ya naga dubu biyar ce ai dubu biyar na baka masu dubu biyar mai ce a wallahi wacce wallahi tallahi dubu biyar na baka kuma ka san ba haka ka ba shi ba wuta ka yi taka takatsun tsarkaka ci haƙƙin kowa na ƙwandala karkaci ka tsaba karkai zalunci annabi ya ce duk wanda ya rantsuwa ƙarya ya ci haƙƙin wani Allah ya wajabta mai shiga wuta wa qala rajulun sai wani sahabi ya ce wa in kana yasiran ya rasulullah yanzu ya manzo Allah ko dan karamin abu ne mutum ya rantsuwa ƙarya sai ya shiga wuta wa qala sai annabi ya ce wa in kana qatifan min arakin annabi ya ce ko da da wato tsinken aswaki na arak aswaki ne na gada shi ne abu mafi arhako nawa yanzu aswaki yake hamsin ɗari misali ko ƙaddara naira ɗari ƙaddara naira ɗari a za a yi samun na ƙasa da haka sai ka yi rantsuwar ƙariya ka ci aswaki annabi ya ce wuta an je lahira wannan ya ci kudin jiha guda an kai shi wuta kai kuma an kai ka wuta ka ci kuwa an kai ka wuta ka ci silifafin wani an kai ka wuta ka ci abincin wani akwai wanda suke zuwa wurin mai abinci sai a daba musu a zuba musu abinci sai an zuba musu abinci sun yi karfe su ruga a guje wuta Allah ka tsare mu Allah ka kare mu wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa la yazalu almu'minu fi futhatin min dini annabi yace mu'mini ba zai gushe ba yana wandaka yana kai komo yana wantayawa a cikin addininsa malam yusuf daman haraman annabi ya ce matukar bai zubda jinin haramun ba matakar bai zubda da jini na haramun ba ma'ana kashe mutum ba tare da haƙƙi ba yana sa ka yi ɓarin addininka yana sa mutum ya yi ɓarin addinin shi shi yasa muke kira ga iyaye ku sa ido ga 'ya'yanku abu na farko da za ku sa ido ga 'ya'yanku shine kar ku sake 'ya'yanku su dinga shaye-shaye idan yaro ya fara shaye-shaye babu zalincin da ba zai yi ba idan yaro ya fara zalin shaye-shaye zai iya kisa zai iya fyaɗe zai iya zai iya zai iya zai iya da haka iyaye ku iya iyawanku ku ceto 'ya'yanku daga ta'addanci idan Allah ya jarabce su da yi kar ku sallama su ku ceto tun da ka zama ɗan iska ka bar min gidana Wani haka cin kurakuran da hausawa suke yi kar ka kore shi jawo shi a jika ka dinga yi mishi addu'a kana zuwa da shi gurin karatu kana kai shi gurin dattawa suna mishi nasiha kana kai shi makabarta sai ka nuna mai kabarin wani ta'adda ko wani jarimi ko wani malami ko wani mai kuɗi ka ce wane e eh, kaga wane nan kabarin shi ko ka kai shi asibiti ko ka kai shi gurin waɗanda suka goge a rayuwa suka gajiya suka ga yau su dinga ba shi shawara a lokacin da akwai ragowar karuwai a garin nan akwai wata yarinya da ta fara harkar karuwanci da rashin kunya tana wani tafiya gatsal gatsal gatsal rannan sai wata tsohuwar kilaki da ta ganta sai ta kaɗa kai sai ta ce oh ina tausaya mai yarinyar ta ce na rantse da Allah wannan yarinya sai ta raga rana faduwa saboda ita ta san irin yadda suka kola a baya yau an waye gari sun zama abin ban tausayi duniya mutanen kirki ma ya suka kare tana mutanen banza jiya wani yake tambaya na masallaci ya ce shi ya kwana biyu bai ji muryar alhaji inuwa ladan ba wanda idan ya kira sallah a zamanin shi har a soba ana jin kiran sallar shi ba batun zari ake ba soba wallahi ana jin kiran sallar shi daga masallacin danja ko ba lasifika ya kira sallah wallahi duk masallacin wala sai ka ji murya shi yau ko za ka je gaban shi yana magana kana uhun uhun me kace ga ka gashi wala ba ka ji murya shi ba kuma Allah ya ce wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka raya shi muka kai shi sama ya kololuwa sai mun dawo da shi baya kaje ka nemi wakar da sha ta yi ma wata gonar shi indan musawa irin yaban da sha ta yi ma indan musawa kaga ƙarshen indan musawa wallahi tallahi sai ka bi duniya a hankali cikin kalmomin shi ce mai kyan diri da kyan tsari wai mai daɗin faɗi ba basun lallan hakuri wai idan kana magana da ita kamar kana kanta ƙur'ani saboda daɗin muryarta wai ta yi zaune kamar kunsa ta ɗan karkace kamar rufa'a saboda wato haɗuwa da gayu da cin lokaci amma daga ƙarshen rayuwar idan musawa da aka nuno hotonta ta tsufa ta ta kwarkwashe ta kwallallaɓe kanta a langaɗe idan ka kalli waƙar ka kalle ta za ka rantse da Allah ka ce ba ita aka yi mawaƙar ba kuma wallahi ita aka yi mawa lokacin ta ya wuce idan yau Allah ya baka kuɗi a ƙofar gidanka zo a taru Oh, a ci abinci a yi alheri a taru nan gaban an zo kofar gidanka ba za a gane ko kai waye ba in lokacin ka ya wuce ka ya wuce to ka yi amfani da damar ka Allah ya ji kan shata muna yin hujja da shata saboda wani lokacin aka ja aya hadisi mutane ba su gane ba tunda mutane suna jin waka sai a ja musu waka sai su gane shata yayi ma dan bazariya waka Allah ya ji kan dan bazariya cikin lafazin da shata ya ce inda mai kiɗa da waka ne ya ce ko ɗan garam da mai roƙo ya ce je ka gidan ɗan ba zazzagi ba ba mai shata yake nufi in dai kana so ka ga mai kiɗa ko mawaƙi ko ɗan garam sun zama ɗan garam masu zama gaban masu kuɗi su ba waka suke ba su ba masu kiɗa suke yi ba amma idan mota ta wuce alhaji ya ce kago ta mota sai ce farasol in wani abu ya wuce baki sai ya ce baki kirin to shi shata yake nufi da ɗan garam ko mai roƙo ya ce je ka gidan ɗan ba zazzagi ba ba domin gida ne na karamci gida ne na manyan mutane gida ne da ake cin arziki yau fa sai dai ‘ya'ya da jikoki za ka tambaye yaro ɗan tudun wada ka ce ina ne gidan ɗan ba zare bai san shi ba saboda ba haifai ba yanzu da muke hira da wani yaro na ce ina ne unguwarku ya ce gidan eh, layin makaɗi na ce ka san makaɗi ya ce wa wane ni ma san makaɗi yana jin labarin shi a gurin mamarsa to dan ana maganar tureloli ai makaɗi shine babban mai turela domin mai yake da shi a wancan lokacin jakuna duk kayan da za a ɗauka a garin nan shi yake ɗauka zamanin su ya wuce an kare an wuce abin da suka yi na alkhairi shi yake bunsu. to ka, yi kai amfani da damar da Allah ya baka karka zalunci wani karka wulakanta wani karka ci mutuncin kowa ka yi amfani da damar da Allah ya baka ka zo duniyar nan lafiya ka batta lafiya Ya'yanku kuma ku sa musu ido ku dinga yi musu addu'a ku dinga kai su guraren alkhairi ku dinga ɗaura su a gurin alkhairi ku dinga bibiyan abokaninsu, ku dinga bibiyan ƙawayensu ku dinga bibiyar guraren hiransu ku dinga bibiyar makarantunsu ku dinga bibiyar guraren kwanan don kada ɗanka ya je ya kama shaye-shaye ya je yana yin abin da bai kamata ba Allah ka tsare mana imanin manzo Allah ya ce la yazalul mu'minu mu'mini ba zai bushe ba fi fushatin min dinihi yana cikin wato wandaka yana kai komo a cikin addinin shi malam yusuf daman haraman matukar bai taba jini na haramun ba jama'a ku kalli mazabinmu na malikiya malikiya suna da wani abu da ake ce mai saddu zari'a duk abin da zai sa ka yi laifi ba sa bari ka kai gare ga yanzu a sunnar annabi muhammad idan aka haifi yaro ana mai kaciya ne ranar bakwai yaushe ne ranar bakwai ranar suna amma malikiya sai shekara a yi mishi kaciya sai ya kai shekara bakwai wani zai ca ah, to ya ga hadisi ya ce ranar bakwai su sai shekara bakwai malikiya suna da hikima kun san hikimar su idan kai mai yaro kaciya ranar suna ya san zafin wuka ya san zafin reza ya san zafin jini sai malikiya suka ce kai mai kaciya na ɗan karami bai san zafin wuka ba ku shi sai ya yi wayau a kamo shi in za a mai kaciya kuma kar a yi mai allura in aka yankai ya ji zafin yanka to ba zai yanka ɗan wani ba in aka yankai aka zub da jini ya ga jini ya zuba ya ji zafin jinin gobe ba zai zub da jinin wani ba to kaga akwai hikima ko babu shi yasa idan ina da yaro da na kai shi wani asibiti aka yi mai kaciya wallahi duk ciwon da yake baka kai shi wannan asibitin ba da an kai asibitin in ya dingi tsandar ihu yana ganin za a ƙara kaciyar ne kuma haka ma bai kai shekara bakwai ba bai wuce shekara hudu uku makamantan haka ba to kaga duk wannan hikimomi ne na malamai duk da gashi ya tabbata a suna mai yaro kaciya yana shekara eh, ranar suna sai suke a ɗan jinkirta don ya san zafin mai zub da jini yanzu wannan yaron da ya kashe mata da ta guda bakwai da aka kai shi kotu ana binciken shi ya ce ai ya ma kashe wasu matan aure biyu kafin wannan a to da ya kashe wancan wani hukunci ya kai mai ba na wani hukunci ba a to da aka dole ya kashe wasu yanzu ma aka fakai zai ƙara kashe wasu ba ya kashe biyu an kyale shi ba da ya tashi ya kashe nawa to yanzu kuka sakai saba'in zai kashe Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana imanin duk nagartan kan aka ce ɗanka ya zama mutumin banza wallahi baka more ba da haka ka yi kaffa kaffa da 'ya'yanka wani zai ce ka cika son 'ya'ya eh kun san yau a ƙasar hausa idan ka taimaki 'ya'yanka suka yi karatu suka zama mutanen kirki har suka samu aiki suka zama abin zagi a unguwa ba ya taimakon kowa sai 'ya'yan shi wai kai da ka taimaki ɗanka wai kai abin zargi ne wanda kuma ya dan shi ya lalace shi ba abin zargi bane in ba kasa ba ba ina ke haka shi ya dan shi ya zama dan shaye shaye ya zama barawo ya zama dan ta'adda wai shi bai yi laifi ba amma kai da ka tsaya ka kaban da yayanka suka dan yi digirin nan suka yi yan diploma nan suka yi dan yan siyin e nan suka yi haddar qur'ani ko suka soke al alqur'ani dan majalisin ilimi duk inda zaka je kana tafi da su sai a ce ka gan shi na shi sarkin son yaya to a kike so da soke yayanka in ka mutu a zai maka addu'a kana da wanda ya wuce yayanka ne ba ka da wanda ya wuce yayanka su ne awwalu ma yajibu alayka su ne dole a kanka Allah ma ce ma annabi wa anzir ashirataka al-aqrabin ko wa'azi zaka yi Allah ya ce ka fare ma danginka na kusa to a cikin danginka na kusa wani dangi waye fi kusa a cikin danginka ƴaƴanka da haka ina mana nasiya musamman matasa masu auren yanzu gaskiyar magana akwai sakaci game da tarbiyya ku yi haƙuri da 'ya'yanku ku ga sun zan mutanen kirki kuma ku dinga zuwa su guraren alkhairi za ka je masallacin juma'a ka sake ‘ya'yanka za ka yi sadaka ba su kuɗi su dinga yin sadaka yanzu ramadana ya zo ka koya musu aikin alkhairi ka koya musu zumunci ka koya musu girmama mutane idan sun gaba baka ce kai je ka gaida wani je ka gaida wani tarbiya kake koya ma ‘ya'yanka kasu zai abota da ‘yan ta'adda fasikai azzalimai da'a karka bar 'ya'yanka suna shiga idan kana barin 'ya'yanka akwai lamunin da aka yi zamanin zara ta ci haka ne ko ba haka ba kana tafiya kawai sai a fuzge abu a hannunka a ce zara ta ci kuma shi ken to karka yadda ɗanka ya shiga cikin wannan tsabgar Allah ta tsare mana imanin ballantana ya je ya kai zub da jinin wani wa qala sallallahu alaihi wasallam amina cewa kullu muslimin ala almuslimi haramun kowane musulmi akan nan wanshi musulmi haramun damuhu jininsa kai iya iya maka karka zub da jinin wani wa maluhu da dukiyar wani karka yadda a je lahira a tsare ka karkudin wani wa irbuhu da mutuncinsa wa irbuhu da mutuncinsa kuma na faɗa na nana ta cikin abin da yake mana wahalar shi shine mai mutuncin mutane za ka ci mutuncin mutane ba ka ji komai ba yau an waye gari ba wanda ba ya cin mutuncin shi wala malami wala jahili wala shugaba wala farki kowa zana iya za iya cin mutuncin shi Allah ka tsare mana imani wannan nau'in zalunci na biyu kenan mutum ya zalunci dan uwansa nau'in zalunci na uku na ƙarshe bulmul abdili nafsihi mutum ya zalunci kanshi Sai yaya mutum zai zalunci kanshi wa zalika bi tadsiyatiha wa ويثها بآثار أنواع الذنوب والجرائم والسيئات من معاصي الله ورسوله mutum yana zalimcan kanshi ne ta hanyar ya dulmiya kanshi ya cakuɗa kanshi da afar na nau'ikan zunubai mara ya ce waljara'im da jarima akwai abubuwa da ake yi na jarima kuma yana ga cin sakacin da ake yi sai ka ga yaro ɗan ƙarami ya iya mugunta ana ajiye mota sai ɗauko ƙufa min almahadi ila lahadi tun daga farkon rayuwar motar har ƙarshen ta ki kuma kaga wannan muguntar babu mai yi sai ɗan talaka wannan ita ce ƙa'ida da wahala kaga ɗan mai arziki ya yi wannan muguntar wallahi da za ka aje motar ka a unguwar masu kuɗi za ta yi wata shida ba jagwal ba amma in ka kawo ta cikin ƴaƴan mu talakawa to anan za ga wannan muguntar Allah ya kyauta ko kuma mutum ka aje motar ka kawai ya sace maka taya akwai yaron da falla muke yi a mu'assasa tun muna rumfa sallah muna falla ya shigo ya wuce ta gabanmu muna cikin sallah fa ya shiga cikin ma'asasa ko ya kashe janareto ya fita sallah fa ke yi wallahi kawai ya kashe ya tafi to tabbata ne ba iyaye ba sa kula da tarbiyyar ƴaƴansu idan ka ji wannan abin a nan ko kada yaro ya taba in ka bar shi ya taba nan ya cakudu nan ya shiga nan ya shiga can zai je ya nemo maka maganar da ya fi ƙarfinka to idan yaro ya saba da wannan abin tun yana ƙarami to zai girma da yin ta'addanci ga wani abu da yake yawo a social media duk da na ga yaron ya fito ya karyata cewa wani yaro ya shiga masallaci ya goge account ɗin masallaci ya sa account ɗin shi wannan abin yaron ya fito ya ce ƙarya aka yi ne ya ce ai ne ko menene eh kasan AI zai iya hada wani abu da wani abu to duka biyu jarima ne ka kaddara yaron da ake zargi yayi yayin wannan ta'addanci ne ko ba ta'addanci bane to ka kaddara kuma bai yi ba aka ce yayi ko ba ku gane ba duka biyu barna ne in ya goge account din masallaci ya sa account din shi ya cika dan ta'adda idan kuma bai yi ba aka ce yayi shi ma an yi me ta'addanci kuma da a cikin al'ummar mu ne mu musulmai da a cikin al'ummar mu ne mu talakawa da a cikin al'ummar mu ne yan afirka da a cikin al'ummar mu ne yan arewa dole mu gyara wannan in yaro aga ya ba daidai ba a hana shi karka yadda da ta'addanci wa wasayyi'at da zunubai ka saba da zunubi baka jin komai yanzu duk wanda bai taba yin zina ba duk ranar da ya yi zina da wahala iya bacci haka ne amma idan ya zama mashi jiki ba, sai ya bacci a gidan karuwa kun gane ko saboda ya zama mashi mai jiki wanda bai taba saba alkawari ba in ya saba sai ya ji nauyi ya ta damuwa girma ya faɗi amma idan ya zama mashi jiki ba, sai daina haka ƙarya yanzu akwai laifukan da duka ba ma jin ma kayi wani laifi yanzu wanda ya kariya ko a jikin shi bezin ya yi kariya in ka saba alkawari ba ka jin ka saba to ka riga ka dilmiye mai zuciyarka da rayuwarka a cikin zunubi ma da yake ka zane cikinka jama'a kowa ya makan shi karatun tanatsu kowa ya nazari ya san matsalar shi akwai wanda ya san shi shaye-shaye yake amma wala aka ji kai mutane ba zai ɗauka ba me ya kamata ya yaƙa shaye-shaye akwai wanda shi baya shaye-shaye baya zunace-zunace baya luwaɗi bai ɗaukan kayan mutane amma makareci ne ya makanka kiyamun lele ka dena ni na san laifin da nake ma Allah kai ka san laifin da kake ma Allah barin laifi lokaci ɗaya yana da wahala idan kana yin goma rage biyu rage biyu ka ƙara rage biyu har zuwa wayi gari ko ka dena ko ya yi mai yaron so ya ce zalintan kai shine mutum ya dagula lansa da as-sayyi'at min ma'asillah abubuwan da zai zama saba ma Allah ne kamar wasa da sallah a kira sallah ka yi ba ana bin ka bashin azumi bara ka rama ba mata kama ta rama ba ka iya karatu alkur'ani ba kun ka damu ba duk wani abin alkhairi kai baka iya ba kun ka damu ba to wannan duk saban Allah ne kowa ya san laifin da yake ma Allah ya iya iyawansa ya bari wa rasuli da saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala Allah yana cewa wa ma zalamuna mu basu zalunce mu ba walakin kanu anfusuhum yadhlimuna kawunan su suka zalunta fa murtakibul kabirati min al-ismi mala yace mai sharko manyan zanyan zunubai wal fawaihi da alfasha huwa zalimun li nafsihi ya zalunci kanshi idh arrabaha lima yu'athiru fiha min al-khabathi wa dhulmati domin ka bujiro da kanka da abin da zai mata tasiri na kazanta da duhun kabari fa tusbihu bihi aghlan lil la'nati yawan zunubin nan da kake yi sai ka wayi gari ka cancanta da tsinuwar Allah wal bu'd minhu ta'ala kuma ka nisantar da kanka daga Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu da ƙarshe kuwa musulmi shi azzalimi Aliyu dan Abi Talib ya faɗi wata magana yake cewa wato ranar <clears throat> rama zalunci ya fi zalunci tsanani kun gane idan ka ɗauke ma mutum waya ya shiga cikin kunci ko bai shiga ba Ka zo wannan kuncin da ya shiga ranar da Allah zai rama mashi to kuncin da kai za ka shiga sai ya fi wanda ya shiga tsanani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka wuce da wata gawa sai manzo Allah ya ce mustarihun wa mustarahun min annabi ya ce ko ya huta ko an huta sahabbai suka ce waye in ya mutu ya huta annabi ya ce mu'mini mu'mini in ya mutu ya huta da bakin ciki da damuwa da tashin hankalin duniya ya shiga rahmar Allah Allah ka sa mu ci annabi ya ce azzali fasiki mutumin banza in ya mutu fayassarihu minhu al-abidu wal ibadu wal bilad idan azzalimi ya mutu to bayan Allah sun huta kafa ta huta itace ya huta dan ka gane shi azzalimi zalincin mutum ɗaya na sa Allah ya jarabci gari gabaki ɗaya Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima haka Allah yake cafkar alƙariya ma'ana mutanen alƙariya idan suka kasance a zalimai Allah bai daga kafa ga zalunci shi yasa wajibi ne ya ba shugabanni magana kaski zalunci malamai kaski zalunci likitoci kaski zalunci jami'an tsaro kaski zalunci matasa kaski zalunci kowa kare zalunci Allah ka tsare mu daga mummunan ɗabi'a ta zalunci da sauran miyagun ɗabi'u abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka zafarta mana Allah ka mantar da shi a cikin zukata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gabanin a kira sallah kamar da aka saba duk wata eh, duk ana neman taimakon marayu kuma liman ya yi maganganu masu kyau ma'ana kar mu kalli marayu a matsayin kuɗin makaranta mu kalle su ramadana ya kusa mu kalle su a ya kusa da haka jama'a za mu nemi taimako kowa ya yi ƙoƙari ya sa wani abu mai tsoka saboda abin da ya shafi abincinsu da suturarsu da sauran ɗawainiyoyi ma'ana yau in zai yi ma mu kara akan abin da muke yi dama dai ana ƙoƙari Allah ya saka da alkhairi da haka duk wanda ya ji wannan sanarwa ya yi iya iyawansa ya sanya wani abu fi sabilillah Allah yana cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin da abin da kuka ciyar Allah zai mayar muku Allah shine mafi arzikin masu azurtawa mata da suke cikin gida su aiko